أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل الولي بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu ko ci gaba da tafsirinmu na watan Ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara dubu biyu da goma sha tara miladiya a yau insha Allah za mu yi majalasi na bakwai insha Allah ko muna a ƙarshen suratul baqara a jiya mun tsaya a ƙarshen sura ta ɗari biyu aya ta ɗari biyu da tamanin da biyu a yau kuma insha Allah za mu tashi a aya ta ɗari biyu da tamanin da uku inda ubangiji ta ala yake cewa wa in kuntum ala safari wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farhanun مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم وبنجي تعالى وإن كنتم على سفر إذا كنت kasance في halin tafiya ولم تجدوا katiban ba ku ba har yanzu dai ci gaba da bayani ne akan abin da ya shafi bashi idan a gari ne kaga da a samu masu rubutu da yawa sai a je a nemo mai yin rubutu sai ya zo ya rubuta wane ya karbi bashin wane kaza to sai zamana ala safarin a halin tafiya ne farihanun maqabuba to ku yi jingina abun karba sai ka karbi jingina domin ka karbi jinginan kayan mutum ka bashi bashi sai ya biya ka ka bashi kaga akwai amincewa kenan yanzu kana da abun da ka rike ka san zai dawo ya nemi abun fa in amina ba'dukum ba'dan idan shashin ku ya amince wa shashi to ba sai kun rubuta ba zaka iya bar masa bashin tunda ka amince babu rubutu kuma babu jingina to amma yu'addi allazi tumina amanatahu wanda aka amince masa dinnan lalle ya bada amana wato ya rike amanan da aka bashi kar daga ba kuma ya zo ya ce a ah, shi ba a bashi bashi ba wal yattaqillaha rabba ya ji tsoron ubangiji ta'ala mahaliccinsa don zai tambaye shi ranar alkiyama idan ya ci haƙƙin wani wala taktumu shahada kada ku ɓoye shaida idan kuka ɗauka a lokacin da ake buƙatan ku ba da shaida ku ba da ita da gaskiya tsakanin ku da Allah tare da adalci wa man yaktumha duk wanda ya ɓoye shaida ko ya ƙi zo ya bayar ko ya ba da shaidan ba daidai ba fa innahu asimun qalbuhu tabbas zuciyarsa ta yi laifi wato shi din yayi laifi saboda ita shaida a zuciya take wallahu bima ta'maluna alim ubangiji ta'ala masanin abin da kuke aikatawa ne ya san menene kuke aikatawa kuma zai muku hisabi akan wannan anan ubangiji ta'ala ce wa in kuntum ala safarin in kun kasance a halin tafiya kun zama musafirin wa dayantun ila ajalin kuka yi bashi zuwa ga wani ajali kuma ba ku samu mai rubutu ba to ku ba da jingina ko dai mai rubutu ne ba ku samu ba abdullahi bin abba ya ce au wajadu wa lam yajidu dawatan au qirdatan au qalaman ga mai rubutun amma ba tawada babu biro babu takaddan da za a yi rubutu kaga shi ma kaman babu ne in ka rubuta a ƙasa ai shikenan wannan ba aka tafi da shi ba to idan ba ku samu takarda ba ko ba ku samu tawada ba ko ba ku samu biro ba wato alkalami to shi kenan ku ba da jingina ku yi jingina maimakon wannan rubutun da za a yi ubangiji ala sai ce farihanun maqabuba jingina abun karɓa. wannan shi nuna sai jingina ba ta tabbata har sai idan an karɓe ta idan na yi ciniki da kai na ce bashi ne ko kuma na ce ka bani bashi zan baka jingina to ba sai ran da ka karbi jingina ya zama jingina idan baka karba ba to yana nan a matsayin bashi kawai ma'ana inda zan mutu ba ka zo ka ce to a baka jingina ba a'a yanzu sai dai a biya ka a biya ka bashin ka saboda haka jingina sai ta sai an karbe ta ta tabbata jingina sannan na biyu kuma duk abin da za a bada jinginan ya zama ya kai kuɗin da aka karba bashi ko ya fi idan bai kai kuɗin da aka karɓa bashi ba shi ma ba jingina bane ya zama bashi domin dama idan ba a bayar ba ai za a je kotu ne sai a sai da wannan kayan sai a biya ka bashin ka to idan kimansa bai kai bashin ka ba ai bai zai biya bashin ba to shi ma bai zama jingina ba shi yasa suka ce wa shartu an yakuna ma yurtahanu mimma bihi istifa'u daynun mumkin ya zama sharadi ya zama abin da za a bada jinginan zai iya biyan wannan bashi idan bai zai biya ba to shi ma kawai bashi ka bayar amma amma ba jingina ba ne da aka jingina yana tabbata da karba hadisi ya tabbata cikin sayihul bukhari da muslim daga anas bin malik da aisha dukkanin suka ce anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tuwfiya wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyyin manzala ta sama ya bar duniya sulkensa yana abun jingina a wajen bai hude ala salatina sa'an rahanaha qutan li a bisa sa'i talatin na abinci na sha'ir wanda ya karɓe su domin abincin iyalinsa wannan hadisi yana nuna maka ya halatta aikin gina sai sa malayan fiqh suka yi babin sa na musamman a littattafan su babin jingina saboda haka jingina halal ne domin manzala ta sama ya ci bashi har sai da ya da jingina na sulkensa wato rigan yakin sa rigan karfe sannan bai ya bashi bashin sa'i talatin wato kwamudu talatin na ainihin sha'ir domin ya zo ya ciyar da iyalansa wannan shi ke nuna mana manzala ta sama shi ma lokaci yana shiga hali na matsi na na abinci da kuma na arziki har ya nemi bashi bashin ma a hana shi a ce sai ya bada jingina kuma ya bada jingina amma manzala ta sama ba talaka ba ne. kawai yana bayarwa ne kyauta yake shi yasa wata ran sai kuma ya zama bai da shi la tunkiri atal karim min al gina fasailu harbun lil makani ali kada ka yi inkarin mutumin da yake da wadata a ce yau bayi da shi to ai kamar ruwan sama ne idan ya zuba a wuri mai tudu gangarawa yake yi to manzala ta sama bayarwa yake wata ran sai zama har bayi da shi sai ya ci bashi saboda haka manzan Allah sallama ya karbi jingina ya ba an bashi bashi ya ba da jingina wannan shi yake nuna maka ya halatta a jingina sai ubangiji ta ce fa in amina ba ba'dukum ba'dan idan shashin ku ya amince wa shashi ya bashi bashin ba tare da jingina ba falyu'addi allazi tumina amanatahu lalle wanda aka bawa jinginan wanda aka bawa bashin ya rike amana wato ya bayar abinda ake bin sa bashin in lokaci yayi ya bayar kada ya ce zai rike saboda in an baka amana kuma dole ka rike amana duk wanda ya baka bashi amana ne ya baka inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umurtan ku ku bada amana izuwa ga mai shi saboda haka in mutum ya baka amana ka mayar masa da amanansa shine ka zama mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace addil amanata ila man itamanaka wala takum man khanaka hadisin Abu Dawud ingantacce yace duk wanda ya baka amana to ka mayar masa da amanansa kar ka haince wanda ya haince ka ko wanda ya haince ka ma ba a yi daka haince shi ba ballanta da wanda bai haince ka ba saboda haka idan mutum ya baka bashi ka ji tsoron Allah ka mayar masa in ka samu idan ajiya ya baka nan ma amana ne ka ji tsoron Allah ka miyar masa shi yasa ubangiji ta'ala ya ce walyattaqillaha rabbahu ya ji tsoron Allah mahaliccinsa domin idan kai mutum yana bin ka kai inkarin baya bin ka ya baka amana ya baka ajiya kace san bai baka ba to ka sani kuma ranar lahira sai ka jiya sai ta Allah ta'ala ya maka gargadi yace ka ji tsoron Allah ya ji tsoron Allah mahaliccinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man kana da indahu li akhihi mazlamatun falyatahallalhu al-yawma min qabli an yakun min qabli an la yakuna thamma dinarun wala dirham duk wanda ya san akwai amanan dan uwansa a tare da shi yayi maza maza ya mayar masa tun ranan da babu dinari babu azurfa ta zo wato ita ce ranar alkiyama idan kana da kyawawan ayyuka su za a dauka a biya shi da shi sallolinka azuminka sadakanka zakkanka aikin hajinka umranka duk abin da kake na aikin lada to sai zama kana yi wa mutane ne idan kana cin bashin su idan ba ka da wannan aikin ladan kuma za a ɗauki munanan ayyukan wa'innan mutanen sai a tsora maka kaga an rage musu kaya su kuma sai su tafi aljanna da sababin an rage musu zunubai ka kyawun ayyukan da su rinjaya kai kuma sai ka zo ka tafi wuta manzala ta sama wata ya tambayi sahabbansa yace atadaruna manil muflis shin kun san waye muflis wato wanda ya arziki ya kare sai suka ce al-muflisu fina man la dinara lahu wala dirham muflis a cikin mu wanda ya arziki ya kare shi wanda bai da dinari wala mata bai da kuma kadara ba kuɗi ba kadara manzo Allah ya ce a wannan miskinin duniya ne wanda kuɗin sa suka kare a duniya ne amma yace al man ya'ti yawm al-qiyamati faqad zalama hadha wa haza, hadha wa daraba haza, wa akala mala haza. wa safaka dama hadha fayuda hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi hatta idza faniyat hasanatuhu ukhidha sayyi'atu sahibihi faturihat alayhi thumma turiha fi an-nar wato miskini wanda ya arziki ya kare na hakika shine wanda zai zo rana alkiyama da ladansa cikakke amma ya zama kuma bai da shi zai zo da sallah cikakkiya azumin sa cikakke aikin hajin sa cikakke duk abin da ake bukata na aikin alkhairi yayi shiga ladan yana nan amma sai zo ya zalunci wannan ya bugi wannan ya zagi wannan ya ci dukiyan wannan ya ci mutuncin wannan ya zudda jinin wannan wato sai a same shi da ɗaya daga cikin wa'annan abubuwa na haƙƙin jama'a sai a dinga ba su kyawawan ayyukan nasa ana ba su ladan a ba wannan ladansa eh wani ma yana bin sa kaza ga ladansa wani ma yana bin sa kaza shi? ana miƙa ladan har ladan ya ƙare ya zama bayi da komai na lada sai a dinga ɗaukan zunuban waɗanda ba a biya ba ana tsora masa ana tsora masa sannan a ƙarshe a je a jefa shi a wutar jahannama to kaga shi kan yayi aikin banza kenan to da kai baka kiyaye haƙƙin jama'a ba sai ya zama duk ibadan da kake yi jama'an kake yi wa ba kanka kake yi wa ba ga ka dai alama mutumin kirki bawan Allah mai ibada mai jizinta masallaci a sai wasu kake yi wa ba kanka bane shi kuma wancan kila yana harkokinsa ma kawai ana tara masa lada saboda haka a riƙe amana duk wanda Allah ta'ala ya sa aka danƙa masa amana ubangiji ta'ala ce wal yattaqillaha rabbahu ya ji tsoron ubangiji subhanahu wa ta'ala mahaliccinsa Allah ta'ala ce wala taqtumu shahada kada ku ɓoye wato ainihin shaida a kira ka yin shaida ta ƙiba da shaidan kwata-kwata ko kuma wato ainihin ka ba da shaidan amma ba a daidai ba shine ka juya ta ubangiji ta ce dukkan wanda ya ba da shaida ba daidai ba ko ya koye ta to lalle yana da laifi a wajen ubangiji ta'ala kuma Allah ya san me yake yi Abdullahi bin Abbas ce shaidan zuru manya manya ne babba ne daga cikin manya manyan laifuffuka shaidan zur shine shaidan ƙarya a zo a gaya maka ka zo ka ba da shaida ba tare da ka sani ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ala unabbiukum bi akbari kaba'ir qalu bala ya rasulullah قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور وما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت yace baran ba ku labari manya manyan laifuffuka ba suka ce ga mana ya rasulullah yace yi wa Allah shirka da saba wa iyaye ko musguna wa iyaye sannan da a zaune da a kwance yake sai tashi ya zauna yace da magana ta ƙarya da kuma wato shaidan zur ka je ka bada shaidan abun da baka ji ba baka gani ba na ƙarya wannan shi ke bi masabawa iyaye a cikin shi ne mai laifi na ne mai daraja ta uku to Abdullahi bin Abba yace wa kazalika kitmanu shahada shi ma boye shaida yana da hukuncin saidan sur idan ka ki ka bada shaida ai ka tauye haƙƙin wani ne mutum ne yana da haƙƙi yana son wato ainihin a ƙwato masa haƙƙinsa bai da shaida sai kai sai kuma sai ka ɓoye shaidan ka ƙi ka bayar kaga ai ka sa haƙƙin sai salwanta ne to me bambancin ka da wanda ya zo ya shaidan ƙarya wanda aka hana wani haƙƙinsa kaga duk ɗaya ne saboda haka babban laifi ne daga cikin manya manyan laifuka shi yasa ya zo a hadisin manzala ta sama mafi alkhairin masu ba da shaida wanda zai ba da shaida ba a nema ba da haka mutum yana neman shaida zai kwato haƙƙinsa shi bai san ma wane shaidansa ba sai sai ka zo ka ce ai ina nan lokacin da kuka ka bashi bashin nan ina nan lokacin da kuka yi wannan mu'amala sai ka je ka masa shaida sai a kwato masa haƙinsa to kaga ka taimake shi kenan saboda haka duk wanda aka nemi ya zo ya ɗau shaida ya zo ya ɗauka idan aka nemi ya ba da shaida ya bayar da adalci ba tare da ya ɓoye ba ubangiji ta ala a cikin suratul nisa'i yace ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin ya ku waɗanda kuka yi imani ku zama masu tsayuwa da adalci wajen ba da shaida don Allah ka zama tsakaninka da Allah za ka ba da shaida ba za ka yi ha'inci ba ba za ka rage ba ba za ka daɗa ba kuma ba za ka ɓoye shaidan ba kuma koda a kan kanka ne wato koda kai ne ake bin haƙi ka eh, lalle ana bina kuma koda iyayenka ne aka kai ƙara kai ne shaida ka je ka ce eh lalle wane yana bin babana haƙi ko yana bin mahaifiyata haƙi kuma ko da uwanka ne ko yayanka ne ko ƙaninka ne ko ka ne ko kawunka ne ko wane ne ka je ka ba shaida ta gaskiya Sai don kai haka kai ne adali kenan ka zama cikakken adali ubangiji ta'ala yana umurtan ka da wannan idan mutum ya ɓoye shaida to ubangiji subhanahu ta'ala zai zai ɗanɗana masa kuɗansa kuma zai zama bayi da tsoron Allah kwata-kwata kuma Allah ta'ala sai ya tambaye shi ranar alkiyama shi yasa ubangiji ta'ala ya ce wallahu bima ta'maluna alim Allah ya san abin da kuke aikatawa in ka boye ma wani bai sani ba to Allah ta'ala ya sani kuma zai maka hisabi akan wannan sai Allah ta'ala ya ce lillahi ma fi samawati wa ma fil ardh wa in tubdu أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير Ubangiji ta'ala ce lillahi ma fi samawati wa ma fi duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai na Allah ne wato mulki ne na Allah kuma shi yake sarrafa su yadda ya ga dama da halittan sammai din da halittan kasai din da abun da ke tsakanin su tsakanin sama da ƙasa kowane irin abu na halitta Allah ne ya halitte shi kuma shi yake mallake da shi kuma shi yake sarrafa shi yadda ya ga dama wannan yana nuna maka girman ubangiji ta'ala da kuduransa da kuma ya cancanta abota masa shi kaɗai kuma a ji tsoronsa sai Allah ta'ala ya ce wa in tubdu ma fi anfusikum idan kun bayyanar da abun da kuka kulla a cikin zukatanku na laifuffuka aw tukfuhu ko kuma kuka boye shi yuhasikum bihi Allah Allah zai muku hisabi a kansa in ma ka kulla wani mummunan kulli a zuciyanka ko ka bayyana shi ko baka bayyana shi ba ubangiji ta'ala ya sani kuma Allah zai maka hisabi a kansa fa yaghfiru liman yasha'u sai Allah ya gafarta wanda ya ga daman ya gafartawa wa yu'adhibu man yasha ya azabtar da wanda ya ga dama ya azabtar da shi kaman da yace wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u duk in dai ba shirka bane Allah yana gafarta wanda ya ga dama sai ya gafarta masa wanda bai ga dama kuma ya azabtar da shi da laifin har sai idan an gama azabtar da shi a ƙarshe idan musulmi ne a kafi aljanna wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai yana da daman ya kama ka da laifi kuma koda a sirrance kai ubangiji ta'ala ya sani hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da wannan ayan ta sauka lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi har zuwa karshe wato ayan ta yi tsanani ga ainihin sahabbai domin an ce duk abin da ka kudurta a zuciyanka na laifi ma Allah ta'ala zai maka hisabi a kansa to kaga ko sake-saken shaidan na zuciya waye ne zai kubuta da shi ka ji kana son ka saba wa Allah ka ji wani shakka ya zo maka wasu abubuwa daban-daban wanda shaidan zai dinga saka maka wane ne zai kubuta daga wannan to sai aka ce ko ka bayyana shi ko baka bayyana shi ba za a kama ka idan an ce in ka bayyana shi za a maka hisabi a kansa kaga wannan ya fito lalle ka yi laifi to amma idan baka bayyana shi ba ma za a kama ka a kansa to shine wannan fa abun yayi wa sahabbai tsanani suka shiga wani hali bayin Allah sai suka zo suka samu manzo Allah ta sama suka durƙusa akan gwiwoyinsu gaba ɗaya a gabansa suka kaskantar da kansu a gaban manzon Allah ta sama suka ce ya rasulullah kullifna min al'amali ma nutiqu as-salatu was-siyamu wal-jihad was-sadaqa wa unzilat alayka hadhihi al-aya wa la nutiquha suka ce ya rasulullah an tsora mana abun da zamu iya an lizinta mana abun da zamu iya na ayyuka an ce mu yi sallah zamu yi an ce mu yi azumi za mu iya an ce mu yi jihadi za mu iya wannan an ce mu ba da zakka za mu iya bayarwa mu yi sadaka za mu iya ba da sadaka to amma an saukar maka da wannan ayan wannan ayan ba za mu iya ta ba abin da ke zuciyanka ma ka saƙa shi shi ma za a maka hisabi a kansa ko da baka furta ba ko baka yi aiki ba suka ce ba za su yi aiki da wannan ayan ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا kuna son ku faɗi irin abin da Yahudu da Nasara suka ce ne su ce mun ji mun saba haka kuke son ku ce kar ku faɗi haka bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir ku ce mun ji ubangiji abin da ka faɗa kuma mun yi da'a mun yi biyayya Allah muna neman gafaranka makoma a gare ka ne da haka ku sallama ku miƙa wuya duk abin da Allah ta'ala ya faɗa sallamawa ake yi a miƙa wuya ko kaji za ka iya ko kaji ba za ka iya ba ba za ka ce ba zan yi ba dole ne ka miƙa wuya sai dai in ya gagare ka to wannan shine abin da zai tabbatar da musuluncin mutum amma shakka wannan aya ba zan yi aiki da ita ba zan iya aiki da ita ba wannan aya yafi karfin al'umma wannan kaza to wannan fa za ka iya fita daga musulunci daga wannan don imamu tawi ya ce wala tasbutu qadamul islami illa ala zahari taslimi wa istislami kafa kafar mutum ba ta tabbata akan musulunci sai idan ya miƙa wuya ya sallama duk abin da Allah ya ce ka yi ta kawai kai iya kokarin ka abin da ya gagare ka sai a baka uzuri amma ba za ka kawo mafita ba ka ce a ni wannan abu ba ba zan iya shi ba an tsora mana kaza amma ba zan iya ba to kaga ba zan iya nan ba akwai shakkan kila ko baka sallama ka miƙa wuya ba ne. kuma dole ka ka sallama hukuncin Allah ka sallama hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم بايا كما تاغ مؤمن نمت كو مؤمن آمتي الله تعالى يهكنتي دشيد من زنسا sannan ya zama yana da wani zaɓi kuma a cikin al'amarinsa idan kai haka to za ka zame a addininka fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه إمام الطاوية باب من a دقاء الدين سا سيوان دي ميقا وألا ويا يميقا منظم الله صلى الله عليه وسلم ويا sannan kuma duk abin da ya rikice masa bai gane ba ya je ya tambayi malamai sai su masa bayani akwai waɗanda suka sani amma in inkari ne kace ba zan iya ba ni ko wannan abu ba zan iya shi ba to zaka fusatar da ubangiji subhanahu wataala kuma ba za ka kai labari ba sai manzon Allah sa kuma yake kada ku faɗi haka yahudu da nasara ne suke faɗan haka ku ce kawai mun ji mun bi ya Allah muna neman gafaranka cikin abun da muka kasa amma mun sallama mun miƙa mun miƙa wuya shikenan ayan nan tana nan ta tabbata a cikin zuciyarsu, harshen su ma ya saba da ita ana karantawa suna ta iya kokarin su sannan sai Allah ta'ala ya saukar da la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sai ta shafe wannan Allah baya tsora mutum sai abin da zai iya ma'ana abin da ka saka a zuciyanka wanda ya fi karfin ka shedan ya kawo maka ba kai ka kawo ba yana yi kana turewa Allah ba zai kaba ka da wannan laifin ba kuma ko da shirka ne ya dan zo maka a zuciyanka wani abu na shakka na imani to ubangiji ta'ala ba zai kaba ka da wannan ba don wanne yana faruwa da sahabban manzo Allah ta sama sai mu ce ya rasulullahi wallahi akwai wani abu a raina inda zan furta shi zan fita daga musulunci sai dai in dinga turewa ina turewa manzo kuma ya ce zaka sarihul iman ai turewan da kake yin shine hakikanin imanin kenan ya zo maka ka ture wani ya ce ya rasulullahi yace yace wallahi ina jin wani abu a zuciyana a zuciyana la an akhirra min as-sama'i ahabbu ilayya min an atahaddatha bi wallahi gara na fado daga sama na kakkare akan na faɗi wannan abu wato in na faɗa zan fita daga musulunci ya rasulullahi ya zan yi da wannan abu manzon kuma yace ka ji gaba da ture shi shine imani ai wanda ba da imani shi bai zai iya ture shi ba ma to kana turewa kana turewa sannan wasi ne na shaiɗan wanda dan adam baya kukuta da shi idan ya zo maka sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim haka manzon kuma yace sai ka nemi tsarin Allah daga shaiɗan daga sharrin shaiɗan sannan kuma sai ka ce amantu billahi wa rusulihi أعوذ بالله من rajim. الرجيم آمنت wa rasulihi. duk lokacin da shakka ya zo maka ya Allah ka tsare ni daga sharrin shaitan na yi imani da Allah da manzannin Allah ka yi maganin abun ubangiji ta ba zai kama ka da wannan wato ainihin wasu waswasin ba hadisi ya tabbata daga Salim ɗan Abdullahi bin Umar Ya ce wata ran ya ga babansa ya karanta ainihin wannan ayan wa in tubdu ma fi anfusikum zuwa ƙarshe cewa ko ka bayyana ko baka bayyana ba Allah zai kama ka Abdullahi bin Umar sai ya kama kuka ya kama kuka yana ta kuka sai abdullahi bin abbas ya ji labarin abdullahi bin umar yana kuka akan wannan aya yanzu abin da ke mu ma za a kama mu da shi za a mana hisabi a kansa sai abdullahi bin abba ya ce yarhamullahu aba abdurrahman laqad sana'a kama sana'a ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hina unzilat fa nasakatha al-ayatu allati ba'daha la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha sai ce Allah ya ji kan baban abdurrahman shine abdullahi bin umar yace wallahi yayi irin yanda sahabban manzon Allah suka yi. ma kuka suka kama yi suka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kai kukan su gashi gashi ga matsala sai yace to amma wannan ayan ai an shafe ta da ayan da ta zo bayan ta cewa Allah bai zai tsora mutum ba sai abun da zai iya saboda haka wannan ayan ta shafe wato ainihin waccar aya din saboda haka kenan in tunani ne kai a ranka ba tare da ka furta ba Allah bai zai maka hisabi a kansa ba amma ka dinga ture shi kar ya zauna a zuciyanka hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza hamma abdun bi sayyi'atin fala taktubuha alaihi fa in amilaha faktubuha sayyi'atan wa idza hamma bi hasanatin falam ya'malha faktubuha hasanatan fa in amilaha faktubuha ashara ubangiji ta'ala yana gaya wa wato ainihin mala'ikunsa yace idan bawana yayi niyan zai yi mummunan aiki kada ku rubuta har sai ya aikata idan ya aikata abun kuma to ku rubuta masa alhaki daidai abun da ya aikata idan kuma ya niyan kyakkyawan aiki ne bai aikata ba ku rubuta masa lada in kuma ya aikata ku rubuta masa lada goma wato ku ninka ladan har sau goma kaga wannan rahama ce ta ubangiji ta nan idan ka riya a zuciyanka za ka saɓi Allah sai ka bar abun don Allah har lada ma ka samu idan ka aikata kuma iya gurgudun laifin za a rubuta maka kina in baka aikata ba za a rubuta maka ba amma kyakkyawan aiki in kai niyyansa ko ko baka aikata shi ba za a rubuta maka lada in ko ka aikata shi lada goma za a rubuta maka idan mutum ya yi niyan zai saba wa ubangiji ta'ala Allah ta'ala yakan sanar da mala'iku kamar yadda zo a sayi musulun, kuma ubangiji ta'ala ma ya ya ce yace ya'lamuna ma taf'alun na ma taf'alun sun san abin da kuke aikatawa so da haka Allah yakan sanar da mala'iku kai niyan saba wa Allah ta'ala sai mala'iku su ce rabbi zaka abduka yuridu an ya'siyaka su ce ya ubangiji wannan bawanka ne yana son ya saba maka yana son ya aikata wani mummunan aiki wa huwa absaru bi Allah ya fi su sani ya fi su ganin shi wannan bawan nasa amma su ce ya Allah bawanka nan zai saba maka sai Allah ta'ala ya ce to ku kula da shi idan har ya aikata wannan aikin ku rubuta masa laifin daidai wannan aikin idan kuma ya bari bai aikata ba faktubu halahu hasana wa inna ma tarakaha min jarraya ku rubuta masa kyakkyawa wato ku bashi lada domin ya bar mummunan aikin ne saboda ni to kaga a sai mummunan aiki in ka bashi don Allah ubangiji ta'ala sai rubuta maka lada amma mu sani na sha faɗa idan ba don Allah ka bari ba ba za ka samu lada ba saboda innamal amalu bin niyya la thawaba illa bin niyya ba a da lada sai da niyya in ba don Allah ka bari ba haka ne kawai ra'ayinka kai baka damu da amma kace kai bari in bari ma ni na ji kunya kada wane ganni sai ka bar sabon Allah baka yi ba to ba lada ba alhaki amma idan ka buga sama da ƙasa ka saba wa Allah abun ya gagare ka sata ne kai kai kai ta abu ya fi karfin ka kila har aka kama kama to sai an rubuta maka alhakin kai sata kai son kana son kai zina da wata mata ka buga ta ki sama da ƙasa abun ya gagare ka za a rubuta maka min alhaki kai zina kana son ka kashe wani duk hanyar da zaka biya ga gare ka ko baka kashe shi ba sai an rubuta maka hukuncin kisa saboda manzo Allah ta suma ce idan taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi nar qalu hadha al qatil wa ma balu al maqtul qala innahu kana harisan ala qatl akhihi idan mutum biyu suka haɗu da takobin su suna son su kashe juna manzo Allah ta suma yake da wanda aka kashe da wanda ya kisa duk yan wuta ne mutum biyu musulmi suka haɗu suna yaƙan juna da wanda aka kashe da wanda aka yi kisa da wanda ya kisa duk yan wuta ne sai suka ce ya rasulullahi ai wannan yayi kisa mun san laifinsa to wanda aka kashe kuma me laifinsa zai tafi wuta manzo Allah sama ya ce ai yana kwaɗayin ya kashe dan uwansa ya kasa ne dabara ne ta kare masa dan uwansa ya fi karfin sa ya kashe shi shi ma wuta zai tafi haka kawai malam ka je ka sha kwaya ka ɗauko kwalba wannan ya ɗauko ka ɗauko takobi wannan ya ɗauko takobi saboda kun sha kwaya kawai ku zo kuna neman kashe juna duk gaba ɗayan ku wutan jahannama za ku tafi amma idan mutum haka kawai kana zaune baka neme shi ba da masifa ba baka tsangome shi ba sai ya zo ya ɗauko takobi wa zai kashe ka ya ɗauko wani makami zai kashe ka ka tabbatar zai kashe ka to ka da daman ka kare kanka kuma a garin kare kanka in ka kashe shi ka kashe banza ko jiya ba za ka bayar ba kamar dan fashi da makami ne ko ni dan daba ne ko ni dan ta'adda ne ka kashe banza in ka kashe shi in kuma shi ya kashe ka kai shahada wa man qutila duna nafsihi fa huwa shahid hakan yazo karban kudin ka zai maka kwace nan ma kana da daman kai fada da shi wani yace ya rasulullahi idan wani yazo zai kwace min dukiya ta zan yace karka bashi in ya yake ni fa yace ka yaƙe shi kai ma to idan na kashe shi fa yace ka kashe banza idan shi ya kashe idan shi ya kashe ni ba kai shahada aljanna za ka tafi kaga wannan kare dukiya ne da kare rai da kare dukiya da kare addini da kare iyali duk wannan in ka mutu da sababin su ka shiga aljanna ne man qutila duna mali duna dini fa huwa shahidun wa man qutila duna mali fa huwa shahidun wa man qutila duna nafsi fa huwa shahidun wa man qutila duna ali fa huwa shahidun duk wannan shahada ne gaba ɗaya amma haka kawai don neman morewa ka ce kana son zaka bugi wani za ka kashe shi sai fi karfin ka ya kashe ka to wutan jahannama za ka tafi ga mutuwa kuma ga tafi a wutan jahannama in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka dole ne a kiyaye wato ainihin zalunci sannan kuma a kiyaye wato ainihin zudda jini ubangiji subhanahu wata'ala yace amana rasul آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وبنجي تعالى آمن الرسول manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yi imani bima unzila ilaihi min rabbih da abin da aka saukar masa daga wajen ubangijinsa shine alqur'ani manzon Allah ya imani da alqur'ani cewa daga Allah ne wal mu'minuna haka nan mu'minai musulmi su ma sun yi imani da abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun sallama sun miƙa wuya sun yi imani da alqur'ani dan duk wanda bai imani da alqur'ani ba ai kafiri ne ba musulmi bane sai ce kullun amana billahi kowanne daga cikinsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran mu'minin gaba daya kowanne daga cikin su amana billahi yayi imani da Allah wa mala'ikatihi kuma yayi imani da mala'ikun Allah wa kutubihi yayi imani da littattafan Allah wanda ya saukar daga sama wa rusulihi yayi imani da manzonnin Allah la nufarriqu baina ahdin min rusulihi mu ma ma bambance tsakanin wani daga cikin manzonin Allah dukkanin su mun yi imani da su gaba daya tun daga annabi Nuhu har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qalu kuma sun ce sami'na mun ji abinda Allah ya saukar mana wa ata'ana kuma mun bi gufranaka ya Allah muna neman gafaranka rabbana ya mu wa ilaikal masir makoma izuwa gare ka ne to kaga da sabon manzon Allah suka sallama suka miƙa wuya to sai aka sassauta musu aka ce sun ce sami ina wa adana mun ji mun bi har sun nemi gafaran ubangiji subhanahu wataala amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi, manzon Allah da mu'mine duk sun yi imani da alqur'ani to alqur'ani daga Allah ne lafzuhu wa ma'ana da lafazin alqur'ani da ma'anan alqur'ani duk daga Allah ne ba kamar yadda wasu yan bidiya suke cewa wai ma'anan qur'ani ne daga Allah amma lafazin ba na Allah bane wai shi Allah yana kalamun nafsani ne wai a ransa ne yake magana idan an fassara ta da abraniya ya zama a taura da siryaniya ya zama injila da arabiya larabci kenan ya zama ya zama alqur'ani to ba gaskiya bane Allah ta'ala yana magana da sauti da harafi duk lokacin da ya ga dama kuma shi magana da alqur'ani wa kallama Allah Musa taklima Allah yana magana irin magana da ta dace da shi kuma ya ce wa in ahadun minal al-mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma kalam Allah alqur'ani maganar Allah ne in wani ya nemi ka bashi amana ka bashi har ya ji maganar Allah ne saboda haka lafazin alqur'ani daga Allah yake kamar yadda ma'anarsa take daga Allah shi yasa alqur'ani ba abun halitta bane ba kamar da wasu ke cewa wai ya halitti maganar ne a bakin bishiya ko a jikin bishiya bishiyan ta yi magana ko a bakin saniya saniyan ta yi magana wannan wanda su san Allah ne subhanahu wataala ba suke faɗan wannan mu'tazila to amma alqur'ani ba abun halitta bane siffa ce ta ubangiji subhanahu wataala wa mal qur'anu makhluqan ta'ala kalamun rabbi an jinsil maqali alqur'ani ba abun halitta bane maganar Allah ba irin jinsin sauran wato ainihin maganganu bane maganar Allah daban take siffa ce daga cikin wato ainihin siffofinsa alqur'anu kalamullah laysa bi fayabida wala sifatan lima kalukin fayanfat ibn abi zai alqirawani a risala ya ce alqur'ani maganan Allah ne ba abun halitta bane ballantana ya halaka ba kuma sifa ta abun halitta ba ballantana ya kare to da haka tana nan a yanda Allah ta'ala wato yayi wato ainihin magana da ita to da haka wajibi ne kai imani cewa alqur'ani daga Allah subhanahu wa ta'ala yake da lafazinsa da ma'anansa gaba daya imani da alqur'ani ina lizimta ai aiki da alqur'ani ka karanta shi ka tsaya ka fahimci ma'anansa ka yi tadabburinsa sannan kuma ka yi aiki da shi domin an saukar da alkur'ani don a yi aiki da shi idan ba aiki da alkur'ani ba to ba inda za a samu shirya, don alkur'ani hudan lil muttaqin Shirya ne ga masu wato ainihin tsoron Allah sannan ubangiji ta'ala yace kullun amana billahi kowa yayi imani da Allah da manzon Allah da mu'minin gaba ɗaya imani da Allah abubuwa ne guda hudu kai imani da samuwar ubangiji ala cewa akwai shi a fillahi shakkun fatiri samawati wal babu shakka wajen samuwar ubangiji ta'ala mahalicin samai da kasai Allah ta'ala yana nan wannan kusan duk mutanen duniya sun yi imani da wannan in ba mulhidai ba akwai mulhidai na falasifa wanda suke cewa babu Allah wai abin da ya samar da halittar nan wani abu ne suna ce masa al'illatul fa'ila al'illatul fa'ila wato wani abu ne kawai dalili ne ya samar da halittar nan wata illa ne wani sababi ne kawai ba ubangiji ta'ala ba to amma su ma da baki suka faɗa ƙarya suke a zuciyarsu sun san akwai Allah subhanahu wata'ala sannan ai imani da rububiyya cewa Allah shine mai halitta gaba ɗaya ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin halitta gaba ɗaya na Allah ne al'amura duka da suke faruwa a duniyan nan Allah ta'ala ne yake samar da su shi yake halittansu ma dalla da ubangijin talikai mahaliccin talikai to shi ma irin wannan imanin kusan mutanen duniya sun yadda da shi cewa Allah shine ya halicci sammai shi ya halicci kasai shi ya halicci mutane shi yake yin halitta har Kafure wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda yaquluna Allah da zaka tambaye su waye ya halicci sammai da kasai za su ce maka Allah ne to dole kai imani da wannan to wannan a shirka tana iya shigowa cikin wannan shine ka yadda wani zai baka lafiya ba Allah ba kai wa Allah shirka don lafiya ba da lafiya rububiya ne na ubangiji ta'ala ka yadda wani zai iya azurta ka ba Allah subhanahu ala ba kai wa Allah shirka Allah shine mai azurtawa shine mai ba da lafiya shine mai ba da ɗa in ka je kana neman wannan a wajen wani to kai wa Allah subhanahu ala shirka ko ka yadda wani zai iya bayarwa ba Allah ba to kai wa Allah ta'ala shirka ka fita daga musulunci sannan kuma kai imani da uluhiyan ubangiji ta'ala shine cancantan abauta masa shi kadai ne ya cancanci abauta masa duk wani wanda za a bauta ba Allah ba ana bauta masa ne da barna ba da cancanta ba shine ma'anar la ilaha illallah Allah ta'ala ce wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim abun bautan ku guda ɗaya ne shine ubangiji ta'ala babu abun bautawa da gaskiya sai shi ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير الله تعالى شيني قسيا شيني أبن بوتا دا قسيا دا تنتنتا دو أبن دا أكي بوتا با الله با أنا بوتا مسا دا قرناني با دا تنتنتا بني كوبي تنتنتي أبوتا مسا با dole kai imani da wannan na hudu kai imani da sunayen Allah da sifofinsa Allah yana da sunaye da siffofi ba irin na ɗan adam ba walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye kyawawa ku roƙe shi da su walillahi al-masalul a'la Allah yana da wato misali madaukaki yana da siffofi madaukaka idan an ce Allah mai ji ne kai ma mai ji ne to kar kai tamanin jinka irin na ubangiji ne subhanahu wataala jin Allah ya fi naka duk siffofinsa sun tsara naka ba irin naka bane saboda laysa mislihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abu irin Allah Allah shine mai ji kuma shine mai gani jinsa ba irin naka ba ganinsa ba irin naka ba kai kana jin abin da ke kusa da kai kana iya ganin abin da kake hangowa Allah kuma ba abun da yake koya masa ba abun da baya ji kuma ba abun da baya gani yasma'u dabiban namlati ala sakratil malsa'i fi lailati zalma yana jin tafiyan tururuwa akan dutse mai santsi kuma a cikin duhun dare motsin tafiyan tururuwan yana bi sai kuma ko akan leda ne tururuwa take tafiya ba za ka ji ba kamar Allah ta ta'ala ka kake nan ba abin da yake buya masa sannan kuma ba abun da baya gani na halittansa ciki da wajenka cikin namanka ubangiji ta ta'ala yana gani ko tsaga ƙasa kai ka shiga ka bunne kanka Allah ya san me ke cikin ƙasan shine ya halitta ka ba wani abu ɗan ƙarami na halittansa tsutsa ne ko ɗan wani ƙwaro ne a cikin ƙasa ko a jikin wani ɗan itace ko menene wanda ubangiji ta'ala baya ganin sa kai ne yin abu ya zama ɗan ƙarami ba za ka iya ganin sa ba ko ɗan ƙaramin sauro ba ka iya gani sai in babba ne amma Allah ta'ala kuma yana ganin cikin ɓurgon sauron ma da ƙashinsa wani yace ya manyara maddal na hahu fi zulmatil lailil bahimil alyali wa yara manata uruqiha fi lahmiha wal mukha fi tilka al nuhali ya wanda yake ganin wato ya manya yara maddal ba'u bi hau ya wanda yake gani yanda fuffuke sauro yake miƙe fuffukensa dan karamin sauro shine ba'u yanda yake miƙe fuffukensa yana ganin sa kuma yana ganin yanda jijiyoyin sauron dan karamin yake makale da naman sauron da kasusuwan sauron sannan yana ganin ɓargon da ke cikin ƙashin sauro kai kuma ko ƙashin ma zuka marmasa masa wato sauron ba za ka ga ƙashin ba ma Allah kuma yana ganin ɓargon da ke cikin ƙashin sauro to kaga jinsa da ganinsa ba irin na dan adam bane shine ma'anar laysa kamithlihi shay'un fa wani abu irin Allah dole zama kana da irin wannan tauhidin dole ka imani da Allah irin wannan imani shine ya tabbata ka imani da Allah sannan ubangiji ta ya ce wa mala'ikati sun yi imani da mala'ikunsa menene imani da mala'iku farko kai imani cewa akwai mala'iku don akwai wanda ba su yadda wai akwai mala'iku ba ai ba a gani su wai duk abin da ba a gani ai babu shi ko kaga don wanda ya inkari wannan zai inkarin Allah don Allah ma baka ganin sa ko ana ba da wata kissa wai wani ya shiga aji ana koyar da yara sai ce kar ku imani da Allah kar ku yadda akwai Allah kuna ganin sa ne sai suka ce a ba a ga? to duk abin da baka ganin sa babu ai to sai wani yaro ya tambaya ya ce to ina hankalin malam yake malam ya nuna mana hankalin sa kaga ba a ganin hankali to yace a ba a ganin sa to malam bai da hankali kenan tunda ba <laughs> ba a ganin. kaga mutum ya ce duk abin da ba a gani wai ba babu shi ne yana inkarin sa to kaga wannan akwai wata a cikin lamari to da haka mala'iku ko baka gansu ba akwai su Allah subhanahu wata'ala ya ba da labarin su sannan a su an halicce su da haske ne kamar yadda ubangiji su ba da manzala sama ya faɗa cikin sai hadisin muslim kuliqatil mala'ikatu kuliqatil mala'ikatu min nurin wa kuliqal jannu min marijin min narin wa kuliqa adamu mimma wasifa lakum an halicci mala'iku daga haske an halitti aljani daga wuta an halitti annabi adam daga abin da aka siffanta muku shine tako so da aka mala'iku su da haske aka ne aka halitte su shi yasa su suna iya canja kalayen da suke su mala'ika sai zo maka a suran mutum a suran mutum ya zo maka a suran wani abu daban yana iya caccanja kala yana iya zama kuma a surar sami ta mala'ika to da aka dole kai imani akwai mala'iku sannan kai imani suna da fukafukai ba kamar mutane bane suna da fuffuke suna tashi da su fukafukan kuma kowane mala'ika da irin nasa fukafukan ubangiji ta'ala ya ce alhamdulillahi fatiri samawati جائل الملائكة رسلا ولي أجنهة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء الله تعالى شين يا حليتي wato ainihin abin da sammai da ya sanya mala'iku su ne jakadunsa ‘yan aikinsa sannan mala'ikun kuma ma'abota fukafukai ne akwai mai bibbiyu mai uku uku mai hurhudu kuma Allah yakan ƙara wani ya zo fukafukan nasa sun fi haka kamar mala'ika jibrilu yana da fukafukai ɗari shida ne manzo Allah ta sama yace ya ga mala'ika jibrilu sau biyu walahu sittu mi'ati jinahin janahin kullun qasadda al-ufuqa ko kullun qasadda ma bainas samawati wal ardh manzo Allah sama yace ya ga mala'ika jibrilu a surarsa ta mala'ika yana da fukafukai ɗari shida kowane fuffuke ɗaya ya toshe iya ganinka a wata ruwan ya toshe tsakanin sama da ƙasa fuffuke kwaya ɗaya kawai ya toshe tsakanin sama da ƙasa to haka mala'ikun suke so da haka kowa da irin nasa ainihin wato fuka-fukan dole kai imani da wannan don ubangiji ta'ala ba da labarin haka sannan kuma kai imani mala'iku ba su da adadi ba wanda ya san adadin su afuwa ba wanda ya sai ga maka ga adadin yawansu don Allah ta'ala ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san wato rundunan ubangijin ka feshi su ne mala'iku ba wanda ya san yawansu ai manzala su da aka isra'i da miraji da shi an nuna masa baitul ma'mur to baitul ma'mur mala'iku dubu saba'in ne suke shigansa in sun shiga gobe ma wasu ne har duniya ta tashi kuma suna shiga to kaga dubu saba'in sau duniya ta tashi za ka iya lissafi na ga baka san ya adadin ba to da ka Allah ta'ala shine kawai ya sani to wannan sojoji ne na ubangiji ta'ala akwai aikin da suke masa kuma su za a zo a cika farfajiyar alƙiyama da su a mutum hisabi wannan kawai ya ishe shi a me ya ishe shi tsoro sannan kai imani da mala'ikun nan kowanne suna da ayyukansu akwai hamalatul arsh wanda suke ɗauke da al'arshi ubangiji subhanahu wata'ala ba mu san adadin su ba amma wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya in an zo tashi alƙiyama su takwas ne za su dauki al'arshin ubangiji subhanahu wata'ala sannan akwai kuma mala'iku masu rubuta ayyukan bayi ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid akwai sahibul yamin akwai sahibul shimal akwai wanda yake dama da kai yana rubuta kyawun ayyuka akwai na hagu yana rubuta munanan ayyuka sannan akwai mala'iku masu baka kariya akwai biyu a gabanka akwai biyu a bayanka lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah suna kare ka daga wani bala'i da masifa mala'iku shida ne kake tafiya da su biyu a gaba biyu a baya ɗaya a dama ɗaya a hagu haka ke tafiya ka duba tsaron da Allah ta'ala ya baka da gatan da ubangiji ta'ala ya maka amma in kaddara ta zo sai su kauce sai abun ya same ka sannan su sake baka wata kariya yasa zaka ga yanzu mutum idan yana bacci sai ga ya tashi lafiya ba wani ƙwaro a hancinsa ko bakinsa haka zai tashi ko a jeji ya kwanta amma inda mutum zai mutu ya je a ajiye shi a wani wuri ka bashi 'yan awowi ka je ka ajiye shi a kazani kwari za ka samu cikin hancinsa da bakinsa saboda me mala'ikun sun kauce sai ka zo ka samu komi ko duk kofofinsa kwari ne daga nesa sun jiyo labari sun zo suna shiga saboda mala'ikun sun kauce wannan fagadin abin da ake abin nan kenan irin tsaron da ake wa dan adam kenan wanda ya kamata mutum ya gode wa Allah subhanahu wataala akan wannan akwai mai kawo manzanni sakonni shine mala'ika jibrilu akwai mika'il mai kula da ruwan sama akwai israfilu wanda yake ainihin wato busa na ƙaho in za a yi tashi a kiyama akwai maliku mai tsaron wato ainihin wuta da shi da zabaniyawa wasu manya-manyan mala'iku wanda suke tsaron wutan jahannama akwai ridwani mai tsaron aljanna akwai mala'ikan mutuwa wanda ana ce masa azra'ilu amma bai inganta ba hadisin za'ifi ne kawai a ce masa malakul mauti yanda Allah ta'ala ya faɗa yace qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum sai ka ce malakul mauti kawai mala'ikan wato ainihin mutuwa dole kai imani da wannan kai imani da littattafai wa kutubihi littattafan ubangiji tara at-taura injila at-taura annabi Musa injila annabi Isa zaburan da aka bawa annabi Dawud da alqur'ani wanda shine shugaban waɗannan littattafan kuma ya shafe dukkan sauran littattafan wato ya shafe aiki da su sai dai labaran da ke cikin wancan littattafin suna nan ba a shafe su ba da tauhidi amma sauran shari'o'i kuma alqur'ani ya shafe su don ubangiji ta ce wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min kitabi wa muhaiminan alayh Allah ta'ala ya saukar maka da alqur'ani da gaskiya wanda yake gaskanta littattafan da suke kafinsa sannan kuma yake hukunci akan wa'annan littattafan idan ya faɗa to wa'annan littattafan kuma ba za su ce komai ba abin da ya shafi shari'a ubangiji ta lace wa rusulihi kuma sun yi imani da manzanninsa manzannin Allah suna dewa ba wanda ya san adadin su minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus alayk wasu an bamu labarin su wasu ba a bamu ba amma na farkon su dai annabi nuhu ne na ƙarshen su kuma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ubangiji ta lace inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di mun yi maka wahayi kamar yadda muka annabi nuhu wahayi da annabawan da suka zo ga kafin sa wato bayan sa kai kaga annabi nuhu shine na farko kenan kuma haka ne zo a hadisi ingantacce na manzo Allah sallallahu hadisin shafa'a yace annabi nuhu shine awwalur rusul wato ainihin manzo na farko Allah ta'ala ce la nufarriqu baina ahdin min rusuli mu muminai mabiya manzo Allah sama ba ma riba tsakanin manzonni mu ce mun yi imani da wannan ba mu yi imani da wannan ba ba ma yin haka saboda haka mun yi imani da dukkan manzanni gaba daya wato ba kamar yahudu da nasara ba ko yahudu da nasara su ba su imani da manzanni duka ba yahudawa ba su sun imani da annabi musa amma ba su imani da annabi isa ba su imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan nasara sun imani da annabi isa ba su imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu kuma mun yi imani da dukkan manzannin gaba ɗaya ba ma riba kowanne saboda addinin musulunci shine addini na gaskiya kuma su din da suka ƙaryata manzala sallama to sun ƙaryata annabawan su ma don idan ka kafurcewa annabi guda ɗaya baka yi imani da shi ba to sauran annabawan ma ka ƙaryata su shi yasa ubangiji ta Ala ce kazzabat qaumu nuhin mursalin mutanen annabi nuhu sun ƙaryata manzanni gaba ɗaya kuma kaga annabi nuhu shine manzo na farko annabi nuhu kawai suka karyata Allah ta'ala ya ce duk sauran ma sun kafurce musu sun karyata su to duk wanda bai imani da manzo Allah ta sama to bai imani da sauran manzanni gaba ɗaya ba kuma inda za a samu wani ya ce shi musulmi ne amma bai yi imani da annabi Isa ba sai mu ce kai ba musulmi bane kafuri ne ko ya ce shi musulmi ne bai imani da annabi Musa ba saboda annabin Yahudawa ne sai mu ce a kafuri ne kai ba musulmi bane saboda la nufarriqu baina ahadin min rusuli wannan shine adalcin musulunci ba ma ainihin rabe ɗaya daga cikin manzonin kuma dukkan wanda ya zagi wani daga cikin manzonin Allah ya fita daga musulunci Ke sa ba a jayayya manzala ta sama ya hana wani ya zo yana cewa annabin mu yafi naku kai ka ce a nawa yafi manzala ya ce kar kai wannan jayan domin kar ya je ga ka taba wani annabi in ka taba wani annabi sai ka fita daga me daga musulunci duk wanda ya neme ka da wannan jayayyan ka kyale shi kawai kar ka je ka rage mutuncin wani wato ainihin wani annabi ubangiji ta'ala ya ce wa qalu sami'na wa atana suka ce mun ji abin da ka gaya mana ya ubangiji wa atana kuma mun bi wannan shine abin da ya kamata ya zama halin musulmi sam'an wa da'ata wato ji da bi ka ji sannan kuma ka bi ka sallama ka miƙa wuya amma jayayya wa hukuncin Allah wannan hanya ce ta ka zame ka bar addinin musulunci in muna neman gafaranka gufranaka innan masdarun ne nubu mana ba fi ne ai nas'alun gufranaka muna roƙon gafaranka Allah ka gafarta mana abinda muka kasa yi amma mun ji abin da ka faɗa kuma za mu bi Allah abin da ya gagare mu ka gafarta mana rabbana ya mahalicin mu wa ilaikal masir makoma izuwa wato ainihin gare ka ne kowa zai koma izuwa ga Allah subhanahu wataala wannan abu shine zai sa ka ji tsoron Allah ka mai da al'amarinka izuwa ga Allah ta'ala ka duƙufa kan ayyuka na lahira don gyara ainihin wato lahiranka amma kar kada duniya ta ruɗe ka domin duk inda ka je ka zagayo kuma ila lahi marji'ukum jami'a zuwa ga Allah ne za ku koma wato ainihin gaba ɗaya ubangiji ta ya ƙara mana imani da tsoron Allah Allah subhanahu wataala ya ƙara mana fahimta addini wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله wani ya rubuto tambaya yake cewa malam ina bin wata baiwar Allah amma ba musulma ba ce bashi kuma ta rasu ni kuma sai na ce ba zan yafe ba wannan ɗin duk ba ta da wani ɗan uwa wanda yake musulmi gaba ɗaya ni kaɗai ne kawai nake mu'amala da ta na yi laifi Sayan baka yafe ba mai kake so a maka tana da lada a lahira ne da za a baka ka ce ba musulma ba ne ka bi ta bashi ka ce baka yafe ba baka san yan uwanta ba kuma ta mutu to me kake son a maka ba ta da lada a lahira balle tana a baka Allah kawai ka yi asara kawai ka yafe Allah ya baka lada amma ba wani abun da za ka yi na'am yace malam ka taimake ni ka bani mafita na ƙarshe ni ma'aikacin banki ne kuma na GT bank da ka zo yin jarabawa na shiga wannan aiki malam ce ma ake yi da kuɗin interest bi ma'ana riba da shi za a biya ka da shi ake mu'amalan banki da haka tun kafin ka shiga ka sani to yanzu abu irin wa'azuzzuka da malamai suke yi akan wannan abu sai ya dame ni ina son malam a bani mafita akwai uzuri da musulmi zai mallaka musamman kamar ni in je in yi wannan aikin ni aure na babu wani uzuri saboda haka kan wani aiki ba shi kaɗai ba ne aiki kuma duk wani abubuwan su suka lalata abubuwa a dinga cewa da lura ne aka kasa yin bankin musulunci da abubuwa suka zo suka kure saboda haka babu wani uzuri Allah ta'ala ne ya haramta ya haramta cin riba ya haramta mai rubutawa da mai yin shaida da wanda ainihin yake kai hatta masu gadi ma malamin saudiya suka ce haramun ne domin suna taimakawa wajen mai abin da ya shafi harkar riba so da haka idan har ka ji wa'azi wa'azi ya shige ka to ka nemi wani aiki na halal kawai ni shine mafita a wurina amma ba zan iya baka wani uzuri kan abin da ya shafi harkar riba ba na'am cewa ya yi ce malam ban da lafiya kuma na yi zihari ma matata sai malamai suka ce mini ko in ciyar ko kuma in yi azumi to duka biyu malam ban da kuɗin da zan ciyar da shi ba zan iya yin azumi ba don a yanzu haka ma shekaru da yawa ba na yin azumi saboda ban da lafiya to malam wannan abun kuma ya dame ni na rasa yadda zan ya zan yi to ai ba zaɓi ba ne dama ka in bawa in baka samu ba yi azumi in ba za ka iya baka ciyar da ne to yanzu ba bawa kuma ka ce baka da lafiya ba za ka iya azumi ba sannan kuma baka da me baka da kuɗin da za ka ciyar to yanzu sai ka jira sai ran da ka samu matarka tana gefe ran da Allah ya hore maka ka samu kai ka fara sai ka kusance ta amma ba za ka kusance ta ba sai kai ka fara ka ciyar da mutane sittin idan ka samu sauki ko noma ne sai ka yi ko dako ne ka je ka yi ko wani aikin karfi ko ma dai menene domin kai ka jawa kanka musulunci ba a son irin wani abubuwan ko da kai ka jawa kanka gobe ba za ka sake ba yawa ka je ka nemi yadda za ka yi ka yi wannan kafara amma dai matar ka kan ba za ka kusance ta ba na'am wannan ma akan azumin ne mala yake cewa ni dai na sha azumi da yawa ko ban san ma cewa in har mutum ya sha azumi ma yana biya ba daga baya na zo na ji labarin cewa in fa an sha azumi ana biya malam ba zan iya kirga yawan shekarun da na sha ba malaya zan yi biya to dole ka ka biya kan rashin baka sani ba ba hujja bane amma yanzu sai ka kiyasta sai ka duba daga shekara nawa ne ka balaga zuwa yanzu kowane wata kowane shekara kamar nawa kake ga ka sha iya shekarun da kake ganin ka sha sai ka haɗa su in kana ga azumi ko ɗari ne ko ɗari da hamsin ka ɗauke su ɗari da hamsin sai ka kama biya In sha Allah zuwa shekara ɗaya biyu dai za ka gama biya na'am ce, mala a matsayina na direba ni kuma ina ɗaukan motoci fasinja ne in kai wuri zuwa wuri sai aka samu inda wani ya rasu kuma ba musulmi ne za a ɗauke shi za a kai shi inda za a yi masa abubuwa na bizina da makamanta ida ka ya halatta in je ba ya halatta musulmi ya ɗauki gawa wanda ba musulmi ba inda za a je a mata irin wa'ina don abubuwa ne da suka saba wa shari'a idan kai haka kai ma ka taimaka akan sabawa Allah subhanahu wataala ka ji tsoron Allah ka nemi aiki na halal wannan yau karo na hudu ke ne yake rubuta takardar nan yau kam ya rubuto har da magiya don Allah a karanta don Allah menene malam sharuɗan yin jihadi wani jihadi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a fita wanda ne ya ce kar a fita to ana halatta yake son mu yi kenan ko ai mun yi bayani ina ji ko ba wannan tafsirin bane mun yi nuni zuwa ga wasu daga cikin sharuɗin jihadi abu na farko zai zama don Allah za ka yi ba wai don riya bane don ka nuna wato ainihin kai abin nan kana da jarunta ko kai mai ibada ne wannan akwai dalilin sa ba sai na kawo ba akwai kuma kai don kalmar Allah ya ɗaukaka idan jihadin nan bai zai ɗaukaka kalmar Allah ba to babu amfanin sa sannan kuma ya zama da yardan iyayenka ne zaka je don manzon Allah ya hana wani zuwa jihadi saboda iyayensa suna suna ainihin kuka sannan kuma ya zama kun yi tanadi na ƙarfi wanda za ku iya da kafuran saboda idan ba ku yi tanadi ba da muguwar rawa gwamma gwamma kin tashi sannan kuma ya zama Allah ya tarattaba ala jihadi mafsadatun azo min tarki kada jihadin naku ya jawo wata barna kuma a musulunci a zo a yi ta kashe musulmi ko kuma ya zama na wato ainihin musulunci ya kaskanta da sabbin wannan sannan kuma ya zama akwai shugaba akwai imam wato shugaba wanda yake da cikakken iko wanda yake jagorantan wato ainihin wannan yaƙi din idan an samu wa'annan sharuɗin shikenan sai a yi jihadi in ba a samu ba kuma sai a haƙura to zaka ba a fita jihadi sai an yi fatawa in kana son ka tafi jihadi ka je ka tambayi malami cewa wannan jihadin da zan tafin ya cika sharuɗinsa ko bai cika ba sai a gaya maka amma kai akan kanka ka bada kanka fatawa ka kama hanya ka tafi kuma kai ba malami bane to wannan kuskure ne na sai wani ya ce malam ya halatta wai mutum ya ba dan gidan shi ko wanda yake bin shi bashi zakka daga baya kuma sai ya cire ya bashin da yake bin sa a cikin zakkan da ya bayar sai dai ya bashi don ka bashi zakkan in shi ya baka ya biya ka shikenan in bai biya ka ba kuma dama ka bashi ne amma kai bara ka ce masa wani yana bin ka zakkan dubu ashirin to shikenan na baka zakkan su sai ka rike ba ai baka bashi ba baka ma fidda zakkan ba ma tunda baka bawa ita wanda wanda ake ba ba kaga wannan ka rike abun ka ne kawai to ba a yin haka yaron gida ana bashi zakka mana indai ba danka bane don yaron shagon ka ko yaron gidan gidanka indai miskini ne ya halatta ka bashi zakka na'am to masu roƙo addu'a Allah biya musu bukatun su na alkhairi mu ma Allah biya mana bukatun mu na alkhairi Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman سبحان ربك رب العزة أما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين